الحمد لله نحمده

na you.

dacewa ba mun da ta da abin da yake babban mutu wanda shi da ya fi zuwa da yake da yi a ya

Yeah. dangogi daban-daban wannan yau kai haka ah, da tsari su da ne ke bayan tabbas ta fara kuma ne yau kai wannan wannan iya guda kai ke ba wani tana suna cikin wanda yi lokuta da wani lokuta da wani

Lekin ba ake ta'amu. na yi ba da kaji na wani lokacin ba ne ya yi da kuma ya ce ba da ba amfani da bayanin da kai ina cika abin da Allah ya yi masu kowa da sallu a yi kashi da kima to ya yi abin ibrahim ya hawa da su kima da amma kan da ne koyi kuma da Allah ya da kuma ya da kallin a cikin barzin da ke cikin kuma ya yi ba ka ne mun ci Allah ya yi da salatu ya yi kawai kullum tana arzuna su ake zata da inda na faɗa da ɗaukar da kowa mu ne kuma mutane suna da shin yi kuwa kai kuma da ya suna mutu wasu gida na yi suna da kuma gida na yi suna da mu'amala ko mu ne ne amma bin da zai ke zama mu'amala amma ba za su ba su ai za ta ana da hikima a kan su ba ba ban tana da a yi Nigeria ta kuma yana da da a a yi

kuma wanda da ke ba wanda yake rike kuma ka ko da mun ce ina godiya ga Allah mun san kira ga ni da bakin annabi ko annabi Muhammad ai salati salati ka bulaka amma ba ka da kariya ka amma ka wani ai dauki hmm? ko ga ba ka ji ta da ba ko ya wannan mun ba kike kai

يعني الناس تدش او كل ذلك قد تدش اول قالوا في الزنا على من الصباح يعتبر بالتالي المرأة أنا لديه قوة أنا دور يقول أنا اليوم ليس لي أنا تقدمي لا تتوجش أو فأنتم يا بني أهلي إذا الطعام والشراب والشهوة منه كما قال الحديث tsanci zai ke da ka zo sha'awar kan kammala da haka wa ya ba ya kai da ya wani da zai wannan abu mafi ahawar طالبين الخصوصية والتخصيص في الأمنية. ومن هي الدكتورة في وما قالوا من حال ما Thank you. watannin arba'in da bakwai wani nawa zai kawo? Tasa'in da wani abin amma wannan maganar yana da tsauni da malamai ya ce ko ba ta yana da malamai wanne ne zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam amma dai an ba ya ce da wani kudi da ballar ko ta yi daga gudunar da yi su da zai zo a kula da ya ce shi ba ma a tsaye da ya ce amma in yi ne da ala tsaye kan yadda ake cin mutum shugaba ko al'umma amma magana wani shugaba wannan magana da take ba ba ba ta من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور jiya inda muka kwana Allah ta'ala ce wata zawwali in za ku je haji ku nemi guzuri a da tanadin guzuri na da wahala za ka kai mutum ya jinginar da kansa da hayarin matafiya sai ka zama haji an sauka kai za ka ɗaure rakuma sai za ka ba su abinci sai za ka gyara wuri ana cikin masu dafuwa kai kuma ana ci da kai har aje a dawo ana bai ta guduri ba bai ta guduri wani kuma bai da ayari amma zai tashi daga nan sokoto ya kwana mutuwa shi ne sana'a yi nan funtuwa kwana uku da ba bi a kano daga kano da kwana uku samu a ita misali azare da kwana uku samu na ita mai dubu Wani uku ya samu na isa in jamaina daga nan daga nan har ya kai ubayyin har ya gangara ya je kartu daga nan ya je kosti ya je kasala ya je ya da ne samu jirgin ruwa ya tsallaka zuwa jidda babanmu ala ashabu yana nan da ransa da sa, haka ya tafi amma fa ya fi shekara a hanya kuma ya dawo ya dawo da janna 1970 ko na ke ko mun karatu gare shi muna matasa mun yi zuwa karatu gidansa na taɓa tura da shi a wutar fili kan wannan dogon tafiya mai ban sha'awa ya kamata mu sa su tono sake tafiya kuma a samu wani dan jarida ya ko wutar fili da shi yanzu a samu ko awa biyu a ji abubuwan al'adari na matafiyar da unguwarmu an yi eh, alhaji mai jihadi shi ma kansa ya fi kasa baki ba ba a shabu da jirgin sama ya dawo Allah yake ku yi guzuri amma fa inna khairar zari ta kama guzurin kuɗi ba ya isa duk guzurin ta kama sai Allah ya koma kawo a wannan aya wani abin da ke karfafa yadda za a yi guzuri shi ke laisa alaikum junahun an tabtahu fadlan lahu ba ku da laifi ku da falalar ubangiji don haka idan misali sana'a ɗinkin hula kake daga nan sai ka tanadi zaruruwa ka tanadi kyallaye kana ɗinkawa kana ƙarawa gaba kana kaida idan irin wannan zamani ne kuma babu laifi ka cika kasarka da citta ko magi da biyar kaɗi da doya in kana iyawa ka yi bakko na doya. Karan da gari su a kan ba, karan da gari su a kan zariya. kai babban ɗan kasuwa ne ko sai iya rano ɗauki jirgi guda da sa kirai kargo da tafi da shi ko ka ɗauki tafarnuwa kai jirgin ruwa ma musamman na tafarnuwa ka kai ka samu kuɗi wurin aikin hajji yana cikin guzuri ba ne da guzuri ne da mai guzuri mai yawa ba ne ko kuma kana da sana'a kai da man wanzan iya nan ka sai kilifa kai kayan aiki ana gangarowa wurin jamara lokacin aski nan suka cikin za a zaɗan kyalle ka tsaya abu ya rure ka kun ko nawa ake aski mun taso jifa ta farko ala da muna ta shigowar ka muka biya bara ala da mablai sai muka biya kudin aski bara ina fasa dole ya ɗari ɗari ne muka nawa kenan dubu arba'in kai guda to kana wanzami a yi ni wurin ne wata zawon an samu gudu to amma amma kai kai ne ɗari ka akwai shekarar da muka zo aka yi tsaye tsere jarida suna mamaki alimuna da duk da suka yake kowa a yi mashi kawai a lokacin malamai da muna da yawa duk ya biya mana muka zo muka ɗauki mota ita kamar yadda dubu biyu a ga naira dubu na wajen dubu ɗari takwas ko ya dubu ɗari takwas zuwa cikin gari ba mota guda ina ƙarin yadda kuɗi ko da ba shi iya biya sai ga masu son lahira da masu aljanna to in kana sana'a irin wannan kana wanki da guga misali kana yankan kumba ko wani abu ne wanda alhazai na bukata to laisa alaikum junahun an tattabu kullu nan ba laifi ku ne na falala daga ubangiji laisa Allah ne ke rizqan ba a nan. saboda kuma so ake kame da suke taka kasuwanci da kar kai kasuwanci da su ɗauke hankalin ka da ibada amma dai fadlan min rabbikum ne ni falala akwai abin da ne yi ta kokarin ne ta ya za a yi a samu mutane mutu fara ta hana zuwa fara da nura abdullahi ya yi tsaye amma bai yi nasara shi ne ihraman nan ihrami miliyan biyu zuwa miliyan uku a cikin zuwa ran kowane su ba ta awanke su inda za a wanke shi a yi rifaki da shi ke fito da arha aka gane gida muna sai da abin mu da shi sun ci ne ne kai ci yanzu irani a ɗan sun da yana da tsada kan tsara saba na biyar arba'in arba'in da biyar yar hamsin kawai kenan shirin ashirin aka ɗauko da aka gyara shi aka yi wani aka kawo aka ce gara dubu goma sha biyu ya yi kuɗin ko bai ba kuma me abin da alhaji ya kwana biyu ciki an wanke an goge an sa duk abin da ya kamata na lansu sai matsala kasuwanci ne mai kyau sai ka sai da guda dubu ashirin kuma kana zagaya joyi sai da dubu ashirin sai arziki ne muradi shi ne dai Allah ya ba da izini a yi kasuwanci amma sai kira shi fasilan nan rafi a mai duk da su bayyana ina ce wani akwai ishara da cewa in ka yi kasuwanci a cikin ke samun falalar Allah shi yasa saboda wani zai kasuwanci bai samu shagon turi guda mace ana da bikinin da ba kowa falalar da ubangiji haka wani bai kwama masu da wani ga sana'a in ka so wani lokaci kishi na ɗauka su ka tambaye shi a sha'anin ka za su lalata maka kai karka shi kuka na kai ba ai ba ma kowa yake so to ne Allah ya kira shi fadlan rabbikum babu ne kuku ne na falala daga wurin ubangiji idza afattum min arafatin اذكروا الله عند المشعر الحرام إذا أفضتم إن كوكا يو إفاضة كوكا قرارو كنا إشارة في القرآن حجة عرفت عرفت هذا تلك ثم تلك lokacin da alƙur'ani yake sauka mutum dubu ɗari da suka je araka don gobe za su sauka fita amma an yi hajji da mutum miliyan biyar yake hamsin na wani ya ala sai ba a kwafi su kuma kwararo wato ba shi ne kamar ka zuba ruwa da kofi sai hankalin ka ya ɗauko kana cikin zuba ne zai faru kana zuba shayi da kofi amma baka lura ba sai ne ka ya sai ya tumbali إلى لتحيب عرض من أرض وراو وتباو تلك عرفة من كل تجولة عرفة أذكر الله عند يا مزدلفة فهم الله شيء مشهر الحرام مزدلفة وأن يانونا أي عرفة واجب أي الذي فيها هذا عرفة ما يمكن أن ننظر ذلك أنكم كجنة أنكم كجنجرون واجب وركني الحج عرفة لا يجري أنا فإذا أفضت من عرفات قل أنا يجري عرفة أنا يجري عرفات ليس يا أخي إنسا بسنا إيوانا مالك كما قال لأن آدم إنها عرفة حواء فتعارفة ألا يتوقود آدم لدى السماء يتوقود حواء ba a ke soyi guda kuma babu waya babu post office wala aika wasiƙa don haka adam kusuran da adam shi kadai ki a duniyar nan shi kai ban duniyar nan jama'a shi dai kwaye ba ita yi mulka zai da ko ita dabba awon kuma sai ita ma ita kadai don haka shi da suka duk kuma suna ta neman juna ta sai Allah ya haɗa su a Arafat Arafat wa arafaha wa arafa kada sai a ɗaya ke za a yi kwanan nasuwa a ranar aka duk mutanen suka fara sanin yadda ake kwanan nan amma sun sha kewa sai ko garin ku ake kai ɗaya garin ku kai ɗaya kake ai akwai matsala da ba a ce duk duniya ba ko an ba kai a jidda akwai wani wuri da aka ce ya hana wai kabrin na na hawa sun ce shi sabon kiran gari zuciya kaka gari kakan mu yana nan wajen balan Na ta ke garin nan ana cewa makabar ta na hawa hawa mu amma tsakanin ku da Allah wa zai ba da tabbacin wannan tarihi shekara dubu nawa yanzu ba a kiyasance ba halittar annabi adam zuwa yau a kiyasance mafi ta aikin lamari a shekarar miliyan miliyan da shekara miliyan da sun shafi ɗan adam da doro kasa saboda Allah wani dogara masu ƙabilar da shekarar miliyan a rayu labari daban da samu tarihi yana kushe da abuwa iri amma kuma yana yi wa yanzu Allah ne ya bar ta a ƙarshe hadai shekul islam ibn rahimahullah yana cewa babu wani kabrin annabi da aka sani bisa ya kiri sai annabi guda shi ne Muhammad sallallahu alaihi wasallam babu wani kabrin wani sahabi da aka sani bisa kiri sai sahabbai biyu ina Abubakar da kuma duk wanda ba su ya dogo ta zaka zaka da ga na na Khadija a Makka shi ma yana nan ah, hanyar can bayan safa da marwa makabar ta ke ita mutane mana gaske an ce nan kaunar na kaɗai ne ke ya ka jan cika kabrin Idris na Aisha in shi a ba su baga kaurin Aliyu na Jikali duka yan shi ma za ka mutu wani gari kawai kana wani gari a wata matsala ba ne a cikin mutu gabas kabrin kana yanzu Ya ku haifin ne misali sosai alam bishir da yawa malin da yawa mazara da shi'a ba bisa muhallin da aka san mutuwa su wasu suka kai arafat don sanin hawa'u da adam bada don wato kai ma'anonin yana da yawa ba ma da sai mun sai mun goba kan idza afattu min arfa in kuka gangaro da arfa Allah inda lokara ku mun dalifa ku yi wannan ne yake da inda Allah ke tafi idza qadaytu salata fadhkurullah واخرون يضربون في الارض يبتغون من فضل الله واخرون يقاتلون في سبيل الله. اقرأوا ما تيسر من واقيموا الصلاة وآتوا وفي عند الله يمكن العبادة إنهم ذكر في كيف saboda in kun kare tsayin harfa ya ku yi zikiri kafin ku taiki inda al-bashar al-haram muka ce bashar al-haram shine me shine muzdalif ana kiran sa muzdalif al-annahu muzdalif ila arfa ya yi kusa da arfa arfa tana cikin hilli amma muzdalif tana cikin haram ruhu kama adam an bace Allah kare da shi mutum mai sauye irin da tsawalle dai kafin Allah ya shirya da kudin kuna tumbatattu ma'ana kuna aiki cikin kuna aikin aiki kuna ibada ba duka wato karantawar annabin da aka aiki ba kuma a fi min haifu a baban nan sannan ku zo ta inda mutane suka zo ku kanko daga inda mutane suka zo ma'ana ku je inda mutane ke zuwa wannan aya tana magana da kurai shawa saboda shi bai zuwa arfat domin arfat ta yi da harami daga ni da ɗan haramin zai hajji kuma in fita abinda bai awace shi ko amma ni ne kai da waje haka in sun zo mu kalma ta su tsaya ne ba su zuwa arfat Allah ta kuma a fito ne kai su a sannan gangaro ta inda mutane ke gangaro ba ku je inda mutane ke zuwa ku hito da su kuma ku je arafa ba a fara wannan ba sai hajjin da annabi sallallahu alaihi wasallam da me yake da kansa yake arafa Quraysha suna mamaki ya ga ai sai da an harami kuma ka fita sai kai ka waje Allah ya ce a haka sun ma'anar ta ga sai da ake maganar mutane ba aka da kuma kai maganar sai arafa الام كده يعني الترتيب الذهني كو الترتيب الذهني لعما سوري فمن قال لك رقبة أو إطعام يوم أو يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا مقربة تكون كان من الذين آمنوا حيث كم أتى من الذين ثم تم الترتيب الذهني ثم أفيدوا

kaga kenan ka gama haƙƙi kai wanda yadda ya kama sallah zai ne wanda ya karanta shi ma ya ne duk wani aikin alheri da kake kada shi ne tsari don ya kammala maka ya tsarkake maka niyyar tun ba ya maka abin da ka yi da kammala da kun na kaso a cikin istighfari sai ya yi shi inna allaha ghafurur rahim Allah bai gafara ne da shi ba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 idan kun kare ayyukan hajjin ku kuma ku ambaci Allah wato babu abin da ake ambato Allah cikin sa yawa kamar hajji kuma musulunci duka ta yi kare ambato Allah amma babu kamar hajji saboda ni Kun wata jama'a ta ta zuke hakika ko sallah ko kiran sallah duk ba azkar bane Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illa Allah hayya ala salah hayya ala al-falah. ikama haka يكبر الله الله أكبر ذكري فاتحة ذكري سورة ذكري كل نقري الله أكبر ذكري سمع الله لمن من ذكري ربنا ولك الحمد ذكري حتى سجد الله أكبر أدعوني ذكري التحيات لله والصلاة والطيبة ذكري أبدأ السلام عليكم ورحمة الله ذكري وحق حجي أنت عن الثلاثين أنسا يتوارد إنما جئل الطواف بالبيت أو بالصفا والمروة ورمي الحمار لإقامة ذكر الله الأوان يسعي يجيفة إذا تسمع يمكن هدي وانا بك الله يهدي ولكن تتبدى كفار حرمة لكن لبيك اللهم حجا قل لك اللهم محمدا يا كفار لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ذكري وكذور الصلاة ذلك كفارة don taɓa hadarin aso da sumbantarsa ko nuna shi zikiri ne abin da za ka yi wurin da wasu shi ne zikiri ma'ana ka yi tilawa ko ka yi addu'a ko ka yi tasbihi ko ka yi tahmidi ko ka yi salati duk dai ba zikiri ba ne So ka sha zamzam ka ambaci Allah ka yi addu'a don zamzam ana je bukata wajen shi da rijiya ce can muka shiga ciki ka ci duk harin muka rafiya da ne ana azumi na muka rafiya wannan sha sanyi

wadatattu nan muke bacci sannan makuballan kana ganin su za ka iya tashi amma yanzu an ci gaba gaba san da ina ne an ga ci gaba mai yawan gaske daga zamanin sa'ad zuwa wannan lokaci Allah ya kama sarakunan nan su da alkhairi sun kula da musulunci kwarai sun ma ba a ce kula ce da kullum misali tsafta ba inda za ka zauna kai awa biyu ba ka ce ka shi tawali ko yaushe majlis wannan yana cikin girmama ɗakin Allah girmama ɗakin Allah ko girmama Allah idan kare sun mana sai kafin kuka kammala ayyukan hajjin ku tazkuru Allah ka ba ba ambaci Allah irin yadda kuke ambaci iyaye da in sun gama aikin hajji tsayawa ake yi. hariya ko ta kabila ta ambaci iyayen ta da kakanninta da martabobin da dokansu da jarumawan da manyan mai ayyukan. wanda ya tashi ce shi baban sa sha giya ya bugu to duk abin da gare shi zai kyauta ne ya yi kowa ba kurbi ba wani ajiyar sai Allah wannan da kuke nan yanzu ku za ku ambaci Allah haka أو أشد ذكرى أو أن بتألف إيه هكذا إذا مو أكيد بعد إذا لو تكون عملت Allah? cikin ambaton Allah akwai addu'a zaka sai ake kalilin nasu mai yaqulu rabbana atina fid dunya wa lahu fil cikin mutane addu'a ta duniya rabbana atina fid dunya ne tsaya shi bai da rabo ga lahira ai na ba ku labarin wanda na ce ma ya tashi addu'a ya ce wallahi na ce wata miliyan miliyan nawa yake lokaci miliyan hudu a garin suka sami miliyan hudu ka ko ɗan ka bai yi hali to ba kuɗi ne yake nema ba ana neman gafara Allah ana neman yadda Allah ana neman sutura ana neman zama lafiya ana neman cika da imani ana neman sarkin mutuwa ana neman sarkin kwanciyar kabari ana neman sarkin tsayin alkiyama ana neman sarkin hisabi shi na hiba ma tana da nata abubuwa amma ka ce kuɗi kai ka sani kuɗi kuɗi Allah kuɗi kuɗi Allah ce wa lahu akhirati min hum yaqulu rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar wasu mutane akwai masu haɗari na addu'a ya Allah ka bamu abin kwarai a nan duniya kaga a abin kwarai na farko shine arziki na halal na biyu mata ta gari na uku ta mai zama farin rai garin zuciyarka na hudu kwanciyar hankali da zaman lafiya na biyar ilimi ne amfani na shida ga sunan kai ta ganawa duk cin daɗin duniya fil akhirati hasana shi ne kar a yi ma hukuma kar a kama ta da laifi kar ka samu matsi wurin mutuwa kar ka bari ya masu kai ka bugunya mata nan ka samu sauki ranar tsayin alkiyama ka samu sauki wajen hisabi ka samu sauki wajen tsallakar sira'i sannan ka samu shan ruwan alkawar da ka shiga aljanna عشان الدنيا ظاهرة قوة تبع مكاتب لكن ذاك الدعاء حدبي ربنا آتنا في الدنيا حسنا وفي الآخرة حسنا أن وقنا عذاب النار شيخ بابا الدعاء ده بقول سؤال إذا في أزمة الدعاء ما أدعي حاجة ده عذاب ذلك لهم نصيب مما كسبوا Allah ce waɗannan suna da sidi suna da rahoto abin da suka yi tsorori Allah sare ku hisab Allah bai duka wa insani karshe wannan ayat ce kuma ga darussan da ke cikin su واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أن أنكم إليه تحشرون اذكروا الله في أيام معدودات أما تألا أتحين إلى ينبالك ينبالك أكين في عنام سوري ليالي التشريك أيام التشريك الثلاث أن يعني يسلى تعالى كي الكرمة سلى ليكي كما محرم gobe ya mutu shi ah, na farko shi ne ranar sha ɗaya sai ranar sha biyu sai ranar sha uku su ne ranar sun da ake yanka su ne sun da ake jifa ita ma jifa ana yin ta da ne da za ka jefa sai ka ce bismillah don haka in ka yi ta za ka jefa dutse arba'in da ɗaya bakwai tsawo bakwai so bakwai arba'in da tara ko da ranar farko za ka jefi a farkon ba kawai rana ta biyu ka jefi ba ka jefi duk za ka jefi sugura rana ta biyu ka jefi akaba sugura ake fara sannan musa sannan kubra ita ce ba. ta ga ranar sallah ka jefi guda ka gari ka jefi uku nawa kenan uku ka jefi mata ka jefi uku nawa kenan bakwai kuma kone da dutse bakwai bakwai su rasa rai da idan mutane suka yi aiki hajji sun kai miliyan ɗaya kuma kowa ya taje ne za a yi jifa miliyan arba'in da ta miliyan ɗaya ne idan miliyan biyu ne sai zama jifa miliyan eh, tisa'in da takwas idan miliyan uku ne haka haka haka za ta yi wanda suka yi ta addini su kawai za su ji saba'in saboda rana ta uku za su koma jiwa uku sau bakwai ashirin da ɗaya ashirin da ɗaya ta da arba'in da tara yanzu saboda inda da iya ɗaya za su yi aikin hajji sannan wasu su yi ta akhiri za a samu jiwa miliyan bakwai ma'ana an samu kabbara miliyan bakwai ba kwan jifar ce manufa ba jifar cika umarni ne kabbara da za ta yi Saboda babu wani lokacin da yake da daraja a shekara kamar wa'annan wani alƙawarin saboda babu sanda ake an ambaton Allah da ya kamar Ga masu harama, ga masu tilbiya, ga masu dawasi, ga masu sa'ayi, duk da aski ka zo bismillah, ga masu jifa, ga masu kwanan bina, ga kwanan mustalima, ga tsayin arfas, da shi gaba ɗaya mutum Allah ne. Ga kwararar da jini, wanda shi ma da sunan Allah ake yanka. babu da dabbobin ka kan yanka da sunan Allah kamar wannan kwanuka na makka suna hadaya da tsoron suna karya wani a ran da aka ce haihuwa suka tafi da yi suna ko ba ka ba wanda sai kawai yana so kai da nama shi ma zai yanka rasa dabbobi ana ambatan Allah fiye da kowane lokaci shi yasa a shi ba duka ba da suka kai Ba su ki goma na zulhijja da ɗaya ga wata har zuwa goma ga wata ba mu kawo ka masu falala irin su in aka zo kai aka zo takwas yau mu tarwiya alhazai da haramun ya ƙara daraja in aka zo ranar arafa kenan a kafanin musdalifa an waye gari kai addu'a sannan ka zo kai jiza ka zo kai za su yi sa'i goma can ina tsaro ku ba alhaji ashirin ma'lumat har zuwa nan inda mutum su koya mana irin addu'ar da ake so mu rika yi idan muna aikin rai rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban idan da ke dukan dutsen safa ya fara karanta aya abdu bi wa Allah bi inna safa wal marwa min sha'irillah ومن هدى به تعويض فلا جناح عليه ان يصوب بهما ومن تقوى خيرا فان الله شاكر عليم. إذا ربنا اتنا في الدنيا da zai saura ko wacce na mai tatsu sannan kamar yadda muka ji wannan an ba da dama sun mutu da makamin kasuwanci haka daidai ne kulla yarjejeniyar kasuwanci kai kaya ko mu ɗauki kaya shi ɗan arewacin najeriya a cikin hisaba da shi ne taraba duk an rage mata tarbiyyar zai mutu ya maka ya dawo titin unguwarsu gaba ɗaya kuwa sai ya samu hata wasu hula gari mai yana ce wata salami da kare zuwa ce wata kare ce ta bane ka sha kira wata bane ka sha hadi dubu zuwa wani halazai su bautu gaba ɗaya da lokacin iya sanin ka mutum guda ya ta dace ko mutum saura ka sai a je a misa alƙa da zuwa lokacin kuma ya bude su lokacin kuma guzurin alhaji muna da yawa an yi lokacin da ana ba da kuɗin da sun kai guzurin alhaji uku da ko huɗu ko biyar in alhaji ya je da ɗan da kaya da sauƙi lokacin yalla dai rai kuka kare da ke zuwa lokacin rayar goma alhaji ya ce nawa sai a ce ban ɗaya rayar ki ce ce ko da dozin biyar ko kuɗi lokacin an yadda ka zo da kaya ka saya sannan a cikin wannan ayoyi mun ji tawassu kama adam ku ambaci Allah kame da shi kenan a yadda muka ga ma za mu tsara ma Allah zikirin da za mu yi kullum mulkin daya Allah wanda su zo ta hannuwa ta hannun annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya kawo shirya kamar ta ka so ta ga makawo amma sabudu fa hadainahum hama ala huda samuda mu ba shirya suka zabi makanja suka bar shirya sannan kuma muhimmancin addu'a a cikin aikin hajji addu'a da ita ce mafi bita sannan mun ga miji da fare da an gama saboda kar ka je maka kalawa kana kuri kai don sun ce ma alhaji kana tabbata an karba abin da ke so in ka dawo hajji kai kan mutum istighfari kana fata Allah ya karba wannan ramadan da muke cikin ramadan da muke kawata da istighfari kana neman cewa Allah ya karba kamar da annabi Ibrahim yayi wanda Wata karanta baya rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim sannan wannan aya ta nuna mana yadda musulunci ke balan tsakanin duniya da layar yadda aka yi aka nemi duniya yadda aka daga nemi layar haka ke daga nemi duniya aka haka kari ba ruwa na da duniya ta sha kai ta koyo da kai ta ta gara ku nemi

akwai hukunce-hukuncin aikin haji da dama da ake yi sun faɗa cikin wannan aya muhalli na tafsiri ba muhalli ne na karrabi su ba amma mu lura da yadda Allah yana faɗin hukunci hukunci kuma yana wa'azi a cikin waɗannan ayoyin Allah ke cewa "Wata واتقوا الله Wata kula! أنكم إليه تحشرون واتقوا الله واعلموا yi إليه ana baka hukunci هكمتي maka wa'azi ba ka ana كنت malamai su rika haɗa fatawa da nasihohi da wa'azi ga mutane nan ya kamata mu kwana wanda makaranta bisa tsawa ba Allah ya ba mu yi aiki da shi dan mu kuskure ko tsibi Allah ya mana abuwa da fara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 suna da yassare mana al'amuran rayuwa Allah ka sake mana kunci da damuwa Allah ka kawo mana aminci da kunci hankali da walwala Allah ka yalwata mana arziki Allah ka yalwata mana arziki Allah ka yalwata mana arziki Allah ka dauki addinin mu a kan kafirci Allah ka dauki addinin musulunci a kan kafirci Allah ka dauki addinin musulunci ka ba shi kariya daga masu sharri ko da shiri shugabannin mu Allah ka kama su. Allah ka ba su yi kula da addini malaman mu Allah ka shirye da su ka ba su yi tsayawa ka karanta da su أول ما لم يجب الزيادة ذكرته أن محمد صلى الله عليه وسلم لا سيما يا لم يعلم والبركة لكن إذا قرأ ذكيهم والكتاب لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين